kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi kuma ya san su to shin manzon Allah ya yake su bai yake su ba me yasa manzon Allah bai yake su ba saboda me saboda a koya ma mutane hanyar da'awa da wa'azi da isa da yada addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sa'an da ya ga abin da ya fi maslaha sai ya ɗauka ya aiki da shi misali lokacin da banzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Quraisha suka zo za su jaddada sabanta ginin Ka'aba sai kuɗi ya musu kaɗan shi yasa ba yadda za a yi su iya su gina shi a kan ka'idojin Annabi Ibrahima inda Annabi Ibrahima ya din nan ba za su iya ba kudin su ba zai kai ba sai suka yi shi gwargwadon iya abin da suke da shi na kuɗi to zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu hali yana da ƙarfi yana zai iya faɗaɗa wannan ginin akan kawa'idin ibrahima sai ce mana na aisha laula anna qaumaki hadithu ahadin bil islam labanaituha ala qawaid ibrahima ba don quraishawa ba su jima ba da shiga musulunci in suka ga na zo na fada ginin akan kawaida ibrahima za su ga an kawo musu sabon abu sai kaga damuwa ya shiga sai fitina ta tashi manzon Allah yana sanya sabanta ginin a kan ka'idojin annabi Ibrahima inda annabi Ibrahima ya harsashin da annabi Ibrahima suka sai ce ba don karkurai shawa abin ya zama musu fitina ba da abin da zai yi kenan sai manzon Allah ya bar abin da ranshi ya fi so saboda me saboda maslaha to munafikan Madina Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya san su kuma ya san munafikai ne ya san wa'ansu cikin su ba yadda za a yi su yi imani har abada to shin manzon Allah ya yake su haka manzon Allah ya kyale su ana mu'amala har manzon Allah ya bar duniya to me yasa manzon Allah bai yake su ba kasancewa cewa manzon Allah bai yake su ba wannan babu ko shakka a ciki bai yake su ba ko ya yake su bai yake su ba to menene yasa bai yake su ba wayannan suka ce ai hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu yace ku ne kuka san munafikai ne sauran mutane a cikin madina ba san munafikai bane in manzon Allah ya yake su sai ya ce yanzu ma ya ta san jama'a sahabbansa kuma yake kashewa kaga wannan mas'ala za ta kawo mummunar fahimta game da addinin musulunci sai manzon Allah ya kyale su an fahimci wayannan to haka manzon Allah hanya hanya yadda yake bi yana yada addini in ba sahun manzon Allah ka bi ba a cikin ilimi a cikin yada addini ba za ka taba cin nasara ba to sai yau kuma gashi Allah madaukakin sarki ya kawo mana da yace muminai kafirai munafikai sai ce to muminai din nan ga sakayyan da Allah zai musu sanadiyar imanin su da hakuri da suka yi da wahalhalun da suka sha suka kare imanin su iqra wa bashir الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أي يا محمد يا, رب يا نبينا يا حبيبنا وبشر الذين آمنوا manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da annabawa da duk bayan Allah na gari bashirin lazina amanu ku yi ma waɗanda suka yi imani albishir albishir shine a baka labarin alkhairi da zai same ka yanzu ko zuwa anjima ko zuwa gobe shi ake ce ma albishir kuyi musu albishir suwa za a yi ma albishir muminai ne da kafirai da munafukai albishir na alkhairi aka ce a mawa a ma muminai albishir da za a yi musu menene albishirin yaka ce wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati ku yi waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari saboda imani baya tafiya sai da aiki na gari menene imani abinda aka ce al'imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إيماني كننكو تو منين العمل الصالح شيني أيوكا نغري منين أيكي نغري شيني دكا أيكي ديداتي دا سنر منزون الله صلى الله عليه وسلم تندق صلى هر زكا هر حجي هر أزمي هر وأن باكي صلى كما يزا أيتا كي صلى شككير شرطي دا ركني دا فرلي دا سنو salloli da mustahabbai haka azumi haka zakka to su ne a'malus salihati kenan ayyuka na gari ka kyautata ma matarka ka kyautata ma makotanka ka kyautata ma mijinki duk abin da za a yi ya zamo dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama saboda duk wani aiki da za a yi in ya zamo sabanin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama ba za a ce masa aiki na gari ba wa bashirin lazina amanu wa amilus salihati albishirin me za a yi musu anna lahum jannatin Allah zai ba su aljanna aljanna suna da aljanna mana kowa na da aljannarsa in ka ji an ce aljanna mana karshen jin daɗi kenan a cikin rayuwa saboda Allah madaukin sarki ya ce duk fitinin da ke cikin lahira da firgita da tsoro da barazana da azaba da menene faman zuhziha anin nari duk wanda aka nesa tashi daga wuta wa udkhilal janna aka shigar da shi aljanna yace ce faza ya rabauta shi kenan shi da wani abu na bacin rai har abada ba zai gani ba sai aka ce jannatin to me ce sifan aljanna ta min tahtiha hatihal in ka shiga aljanna kai da cewa fa ta ɗauke wuta kai da cewa an ɗauke ruwa ba ruwa ba ruwa a'a ta jirimin min ta hati kusuriha karkashin benayen 'yan aljanna koramun ruwa ke gudana ruwan daɗi ruwan zaƙi sa'annan da zuma da madara da nono da menene da menene baki ɗaya suna gudana bila adadin ba sai kayi lissafi ka cire kudi ka saya ba balle ranka ba ce a'a Allah ya kwararo su ne saboda su ne ni'imomin da Allah ya tare da maka a lahira tajri min tahtiha hal anhar aljanna kenan sai Allah ya ba da labarin mutanen cikin aljanna ɗin nan ana ba yi musu arziki sai ce kulla ma minha min samaratin rizqa duk sa'an da aka kawo musu a kayan marmari samaratin rizqan tuffaha ne ayaba lemu mangoro duk wani abinda fiha ma la aynun ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala kalbi basharin qat sai na bla dan abbas ya ce tsakanin abubuwan da ke cikin aljanna da na duniya suna kadai suka hada amma ɗanɗanonsu da daɗinsu da albarkansu daban-daban suke duk sa'an da aka ci abinci sai a kama mutane a kayan marmari wanda yake yanzu kafin ka saya sai ka sha wahala sai wane da wane sai ka je ina sai ka je kantin kaza sai ka je supermarket kaza sai masu hali ake tura musu da shi daga ingila daga jidda daga ina ne dubai a eh, duk wanda ya shiga aljanna Allah zai bashi wannan gasunan da yawa bila adadi duk sa'an da aka kawo musu abeban marmari ya ce a ah, ai ɗazu irin wannan aka kawo muna wa utu bihi mutashabiha za a kawo musu su yi kama suna da kama da juna amma ƙanshinsu da zaƙinsu da ɗanɗanonsu ya sha bambam ba ɗaya ba ne sai dai ana gani sai ga kamar sun yi kama da juna wa utu bihi mutashabiha ja'ala Allahu minhu Sannan sai aka ce ai ba nan abin ya tsaya ba a ci abinci a sha abin barbari a ji daɗi ai menene a'a walahum fiha azwajun mutahharatu suna da mata tsarkaka a cikin aljanna waɗanda suke an tsarkake su ba haila ba nifasi ba kaza ba kaza ba kaza an fahimta mutahharatu wahum fiha khaliduna sa'annan kuma ba fargaban za a rabu ba fargaban abu zai yanke ba fargaban abu zai ci gaba ko ba zai ci gaba ba aka ce a'a dawwama kenan diman wa abadan har abada to ina mana aka ce bayan an kawo jin daɗi sai a ce suna da mata kuma tsarkaka farko ma tukunna matan manzo Allah ta tambaye shi ya manzo Allah da mu da matan urul ini da matan duniya wane ne ya fi sai ce matan duniya suka fi sai aka ce saboda me aka ce saboda sun zo duniya sun shiga cikin jarraba Allah ya jarrabe su sun yi sallah sun yi azumi sun sha wahala wa'ancan ku haka aka halice su ba su saba sanin abin da ake ce ma wahala ba to sa'an nan sai aka ce me yasa aka cika wannan da matan aure eh, hurul ain shi aka ce duk ni'iman da ke cikin aljanna da annabi adamu ke ciki zai yi kaza duk ni'iman da ke cikin aljanna ba su cika ni'ima ba sai da aka halatta mishi hawa aka halice ta a cikin aljanna mace ashe mace ita ce cikon cik ita ce cikon jin dadi a rayuwar duniya ita ce jigon jin dadi a rayuwar duniya haka kuma ita ce jigon jin dadi a rayuwar lahira a cikin aljanna duk ni'imomin da ke cikin aljanna ba su cika ba sai da aka samu mace kenan ko iqra إن الله haza sai da aka ce mata tsarkaka sai aka ce lakin ware da anna nisa a duniya al-mu'minat ya kunna yau qiyamati afdala min al-huril ain yace riwaya ta zo cewa mata kamar da muka fada matan mu'minai a cikin duniya ranar lahira za su fi matan hurul ain daraja المذكورات في قوله إنا أنشأهن إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين أكتي دوان نسفن أكا سكاسو سيكتي ما تندوني سنفيسو روى الترمذي عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله سنتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم نساء الدنيا أفضل أم, أم الحور العين matan duniya su suka fi ko horul ain qala sai manzo Allah ce bal nisa'ud dunya afdalu min al-hur al-ain sai manzo Allah ce a'a matan duniya ai su suka fi ka fadli zihara ala al-bitana qultu ya rasulullahi wa bima zaka sai na ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akai haka matan duniya suka fi matan hurul ain qala sai ce bi salatihinna da sallah wa siyamihinna wa ibadatihinna Allah azza wa jalla wa ibadatihinna Allah azza wa jalla wa thabata fi sahih aidan ya ce ya tabbata a cikin sahihin hadisi cewa anna li kulli rajulin fil jannati zawjatayn ithnatayn duk ɗan aljanna za a ba shi mata biyu ɗaya hurul ɗaya cikin matan duniya ba wai lalle kwaya biyu ba a'a ma'ana matan da zaka samu a cikin aljanna rabi matan duniya rabi matan aljanna hurul in kenan saboda karka an ce matan duniya sun fi ka je ka samu matan duniya kana sha'awan hurul in a ce hurul in sun fi ka samu hurul in kana sha'awan matan duniya sai a hada maka wannan rabi wannan rabi kenan ko قال العلماء إهداهن من نساء الدنيا والأخرى من نساء الجنة اقرأ الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا به كثيرا ويهدي به كثيرا وما به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون da Allah madaukakin sarki ya buga misali ya ce misalin munafukai da saurin bayyanan al'amarinsu kamar mutum ne da ya kunna wuta don ya ji ɗimi ya ji haske sai da ya fara ji sai aka ɗauke wutan sai aka yi mana haka al'amarin munafukai duk abin da kake yin akwai nifaka a ciki yanzu yanzu Allah zai fallasa ka to shi ne sai kafirai suna cewa ma za a rada Allah bi haza matsala menene Allah yake misali da ai Allah ya fi karfi ya shige ce zai kawo misalai don a fahimci abubuwa to shi ne sai Allah madaukin sarki ya ce inna Allah la yastahi ay yadriba ma ba'udatan fama fawqaha ai inna allaha la yastahi ai la yamtani Allah baya kin kawo misali ko ka misalin yake ko da kwatankwacin sauro ne ko kwatankwacin ko abin da ya kasa da sauro cikin kankanta ko abin da ya sama da sauro a cikin girma Allah ba buga baya ya buga misali baya kin ya buga misali da wa'annan Allah ya buga misali da sauro hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ya buga misali da rakumi ya buga misali da duk abin da Allah ya ga dama ya buga misali sai malamai suka ce ai gwanin tamba cikin kankantar sauro ne ko kwa girman rakumi ko girman wani abu ne a'a gwaninta na ga halittan wanda ya halicci sauro ya halicci rakumi ya halicci giwa to sai malamai suka ce ai a hankalci ma halittar sauro ya fi kai matuka ya fi kayatarwa da halittar rakumi ko giwa ko wani abu mai girma aka ce ta me yasa wannan ɗan kankanin abu aka ce giwa da kake gani da girman giwa din da girman rakumi ɗin duk abin da ke cikin rakumi ɗin na yake sashi yana rayuwa sauro na da wannan abin suka ce ai farkon wayewan turawa kwarewansu bai kai na su yi agogo kankani ba sai ai agogo katon agogo aka yi saboda teknolojin wancan lokacin bai isa ai kankanin abu da ke dauke da abubuwa masu ɗimbin yawa ba ana tafiya teknoloji na tafiya abu na ragewa sai aka zo aka yi agogo ɗan kankani duk abin da ke cikin wancan na da babbaɗin na yana cikin wannan hadda ƙari to yanzu gwaninta a cikin kankani yake koko a cikin babban a cikin kankani ke sa ce ai halitta sauro ma ya fi ban mamaki fa ma fauka ha fa amma allazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata har yanzu muna rike da wannan ko alif lam zalikal kitab fa alamuna annahu al min rabbihim saboda su sun imani sai suka san abinda Allah ya buga misali da shi din nan shine gaskiya shine tabbas ba ko shakka a ciki don an ce la raiba fihi wa amman lazina kafaru amma kaga waɗanda suka kafirce suka butulce faya kuluna ma za arada Allah bi haza masala menene ake nufi da wannan misali me Allah ke nufi da wannan misali ba mamakin abinda Allah ke nufi da su suke a'a kafircin su duhun kafircin shine ke saka suna waɗannan maganganu sai Allah ya ce yudhillu bihi kasiran. wa hadi bihi kathira wannan misali da Allah ya kawo jarraba jarrabawa ce imtihani ne wanda ya imani ya tsira wanda bai imani ba ya bata ya halaka yace yudillu bihi kathira Allah yana batar da da yawan mutane da misalan da yake kawowa saboda duhun kafircinsu waya hadibihi kasira sa'annan kuma yana shiryar da mutane da yawa da misali saboda sun yi imani ai abinda Allah ya fada shi kenan mun yi imani mun yadda mun gaskata sun tsira kenan sun shirye kenan wa ma dillu bihi illal fasikina ai ba waɗanda ake batarwa da waɗannan misalai sai fasikai to me ake nufi da fasikai nan ba ana nufi da fasikai na fasikanci a shar'ance yi sabon Allah ya yi fasikanci ya yi zina yayi sata a'a ba wannan fasikanci kadai ake nufi a'a fasikancin da ake nufi nan fasikancin da ya kai ga kafirci to su wane ne waɗannan fasikai duk sa'an da Allah alkur'ani za ka ɗauke shi ne haka matanisa kana karantawa ka tabbat kaman kana hira ka tabbatar da kai ake magana in za ka je ka ɗauko matsaloli masu nauyi masu wahala sai ka kuma an fita kan ba za a fahimci me ake nufi ba an fahimta ko wa ma yudillu bihi illa al-fasiqina yanzu mun ɗauka ba waɗanda ake batarwa da wannan bai sai fasikai to su wane ne fasikan nan sai ce allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi waɗanda suke warware alkawarin Allah bayan an kulla alkawari din wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala kuma suna tsinka suna yanke abinda Allah ya ce a sadar da gaskata da annabawa da manzannai da gaskata da Allah da bin Allah da sadar da zumunci to sai ka yi ƙoƙari ka gani waɗannan sifofin suna tare da kai in suna tare da kai sai ka san yadda za ka yi ka wanke su ka rabu da su in ba su tare da kai to sai ka sa garkuwa tsakaninka da su saboda ka zamo cikin fasiki na da Allah ya faɗa saboda Allah baya wasa Allah ya fi karfin yi wasa ya saukar da alkur'ani ya aiko maka wanda ya fika ya zo ya karantar da kai wannan alkur'ani to yaya za ka ɗauki abin da maganar da Allah ke ka dauke ta gaban wasa ba ta da ma'ana da kai ake saboda a a jawo hankalinka ka tsira ka shirya ko ko a a a jawo hankalinka ka san abin da bashi da kyau ka kauce masa wa yufsiduna fil ardi kuma suna farna a doron kasa da ta da fitina ke suka she zudda jini zalunci duk waɗannan ana ce da su al-ifsadu fil ardi barna a ban kasa barna a ban kasa na farawa daga shirka daga kafirci da kashe-kashe zub da jini bin karfi mana kulla ta da fitina a cikin musulmai duk waɗanda suna cikin al fil ardi sai aka ce ula'ika waɗanda ke ta da fitina a cikin musulmai masu zalunci masu warware alkawurra masu fada ba sa cikawa masu yaudara aka ce humul khasiruna su ne cikakkun hasararru masu hasara in kana son ka zamo mai khasara sai ka saki ranka kai abin da ka ga dama sai ka samu kanka cikin awa'in na abubuwa in kuma baka son ka zamo cikin khasararru kana son ka zamo cikin da suka tsira to sai kai lissafi ka gani wayannan da Allah ke faɗa din nan Allah wasa yake ko da gaske ke Allah baya wasa da gaske ke to me yasa Allah yake faɗa min wayannan sun kafirce wayannan sun yi nifaka wayannan sun zama munafikai don me yasa Allah ke faɗa min don yana wasa da ni a'a ana shimfida maka hanya ne ka gani abinda ka inda kake son ka samu kanka din nan she ka zaban maka makanka waɗannan sifofi kana son ka tsira to she ka bi ina sifofin waɗanda suka tsira yake me suke yi aka ce suna imani da Allah sun ba da gaskiya da manzon Allah suna bin Allah da sa suna sadar da zumunci ba sa son fitina suna taimakawa suna ciyarwa suna girmama na gaba suna tausaya mana kasa suna waɗannan to waɗannan su sifofin da za a yi a tsira to in insha Allah daga yau daga yanzu zan fara zan fara yi zan fara caji kaina zan fara yi na lissafi waɗanne ne nake tare da su waɗanne ne ba su ciki in jawo su in saka makaina waɗanne ne to in kuma aka kawo sifan tababbu hasararru sune masu kaza masu kaza masu kaza to a hankalce ba tare da na sani ba ina da wa'annan wa'in sufofi ya zan in wanke su ya zan na rabu da su to sai ka fara yi kanka lissafi to wace hanya za ka bi ka wanke kanka ina da wa'annan wa'in sufofi ya zan in wanke su ya zan na rabu da su to sai ka fara yi kanka lissafi to wace hanya za ka bi ka wanke kanka daga wa'annan abubuwa sai ka ce wace hanya manzon Allah ya bi ita nake son na bi don manzon Allah ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin qul ce ne da su hazihi sabili ha harfu tambaye zai ismul ishara ko hazihi mubtada hazihi sabili khabar mubtada kenan ad'u yace me ila Allah ala hawan a kasar zuciya ya ce ala basirati to mai ce basirar basirar ita ce sai ka je ka binciko ka gani ya manzon Allah yi ya yi rayu da munafikai a cikin madina ya yi rayu da kafirai ya yi rayu da yahudawa ya yadda da su ne ko ko a'a bai yadda da su ba manzon Allah bai yadda da kafircin ba bai yadda da fitinan su ba amma ya yaye da su ya zalunce su ya yi tashin hankali da su sai Allah ce fa in asauka in suka saba maka فقل إني بريء منكم قل إني بريء منكم لا فقل إني بريء مما تعملون wannan abin da kuke mara kyau shine na barranta da kanshi to shine aka zo zancen alwala'u wal bara'a sai aka fahimci kuskure a ciki sai rayuwa ta zamo halin da kuke gani musulmai suka zamo abin tausayi a hannun musulmai ƴan uwansu ko a hannun kafirai haka Allah ce fa in asauka faqul kace inni bari ma ta amaluna ni ba ni ba abinda kuke aikawa aiwata ba na son aikin ba daidai bane kuskure ne yahudawa a cikin madina manzo Allah ya raye da su ba haka bane ba ba mun karanta ba mun karanta cikin sunan abi dawud ba na na fatima sayyidina aliyu yaje ya samu kudi samun kudin na da wahala sai Allah ya rufa asiri aka je sana'a aka yi da ko aka yi sai ce to gashi nan an samu dan abinda ba abinda ba a rasa ba gashi nan ko kwandala ne ko naira uku ne ko naira hamsin ne tace to je ka kasuwa wajen wancan bayhudin nan ka sawo mana gari je ka sawo mana hatsi je ka sawo mana gari yaje ya tashi na na fatima ta ce ba mijinta je sau gari wajen wa wajen bahaushe a'a wajen inyamurai wajen arne wajen ba yahudi ita ya je sau gida yar manzo Allah za ta ci abin da aka sau wajen ba yahudi saboda su ne yan kasuwa suke sai da hatsi suke sai da gari suke da kasuwanci duk inda suke kasuwanci suke yi yana dawowa kuma ya ce ai da shauran ragowar wa'insu kwandalolin ko fincikokin sai ta ce to ka wajen wancan bai hudun ka sau muna nama sai mu hada ai miya ai a ci abinci yau gidan na ali yar manzan Allah da kanin manzan Allah za su hada biyu da tuwo da nama ai mu'amala da su ko ai mu'amala da su ba ai mu'amala da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da silken da yake zuwa yakin ta da addinin Allah sai wata rana aka rasa ba kudin cefa ne ko cefa ne za a yi ko wani mabukaci ne ya zo manzo Allah ya tausaya masa babu ajiyunsa sai ya tashi ya ɗauki wannan silken ya je bai yahuda ya ce kaga karbi wannan ka bani mudu na abinci daga baya a kawo maka a karbi silken afdalul halki ajma'i na kenan yanda ya shimfida ma mutane kenan addinin musulunci ba hargowa ba ne. Allah ce la yushadda ahadun hadha dini illa galabahu duk wanda ya ɗauki addinin nan da zafi fa zai rinjaye shi yace halakal mutanatti'una halakal una. masu tanattu'i masu ɗaukan addini da zafi masu yin kaza kaza manzo ce halaka sun halaka manzo ne fa da kanshi to shi yasa in zaka tafi yace qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa ne, ni da waɗanda suka bi ni kisa in ka yi wa'azi za ka yi da'awa za ka je musulunta da maguzawa shimfida tarihin manzon Allah sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda ya fara wannan da'awa shine farkon wanda ya shimfida mana hanya to yaya yayi yaya ya tafiyar da al'amuransa a cikin Madina to sai kai ma ka koya to sai ka ga duk rayuwarka ko da shekara goma ne ko biyar ko shekara ɗaya ne sai ga Allah ya sa albarka wani ya rayu shekara dubu bai iya yayi wannan ba an fahimta dama mun ce muna tarbiyyantar da kanmu ne duk karatuttuka in ba su zamo tarbiyya da neman canjin halayen da muke ciki ba to an bata lokaci kenan kuma Allah zai tsayar da kowa ya tambaye shi haka aka ce suka ce walau anna iza mutna turikna lakana kanal mautu rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu indaha an kulli shay'in ina mana an kulli shay'in kasuwancinka siyasarka mulkinka iliminka karantarwanka wa'azinka da'awarka saboda da'awa da wa'azi ta da addinin Allah ake yi amma shi ma yana bukatar abi sunna akai ko ko za a bi son zuciya ne yana bukatar abi mai abi sunna mecece hujja Khalid bin Walid saifullahi kan sakalin Allah takobin Allah manzon Allah ya aka ce Khalid bin Walid ai an kai an kusa kai matuka cikin sunna kuma waye aike shi manzon Allah ya aike shi je ka kai ake su je ka kai kaza takobin Allah saifullahi al-maslul saboda jaruntan shi da sa ake ake masa ake jinjina masa ana ce masa saifullahi al-maslul mana kan sakalin Allah mana Khalid bin Walid ya kai matsayin da aka ce mai shine takobin Allah to amma da ya ɗauki wannan takobi na Allah ya dora shi inda manzon Allah bai yarda ba mai ya faru sai a ce a wannan wurin ya saba musunna kenan sai aka je suna yaki fa wannan tsara wannan tsara kana kallon arne ya kakkashe mutane ya kakkashe musulmai kana daga takobi sai ce ashhadu an la ilaha illallah duk duniya wanda bai kashe shi ba za a ce yayi kuskure ba gaba ne ba sai Khalid ya kashe shi sai labari ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce qataltahu bada ma yaquluha ka kashe shi bayan fadi la ilaha illallah yace ya manzon Allah ya fada da kwaci kansa yace ka tsaga zuciyarsa ne ka gani Allahumma inni abra'u ilaika min khalidin la allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a khalidun fa qul inni bari'un mimma ta'maluna inni abrau ilaika mimma sana'a khalid to wa'annan abubuwa in ba su aka fahimce su ba mafhumul bara'a alwala wal bara'a mafhumul jihad wa'annan abubuwa sai ka zo an karantar da kai ya su ake tafiyar da su to sai ka kana tafiya ko sati ɗaya kana da'awa kana wazi kana jihadi sai Allah ya azurta maka sai Allah ya azurta maka shahada ya azurta maka alkhairi masu ɗimbin yawa amma in zaka je akan ko jahilci ko kasan zuciya to shikenan kuna kallo kun ga Sudan kun ga Eritrea kun ga Chad kun ga Somali kun ga ko ina duk inda da aka ɗaga takobin har yanzu takobin yaki sauka su zo bayan sun yi somali bayan sun zo suna yaki suna yakan kafirai suna kafa daula kuma sai suka zo tsakanin su su kansu da kansu kuma suka zama suna kashe kashe to yaya za a yi da waɗannan matsaloli ne sai an dawo an binciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ya yaya ya tafiyar da da'awa din kuma ya tsara ma al'ummarsa ba kowa ya je ya zari takobi yana yin yadda yake so ko yadda ya fahimta ba ba za a taba samun zaman lafiya ba kuma ba za a taba cin nasara ba Allah ya kiyaye <coughs> kaifa kaifa billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء سماوات وهو لكل شيء Allah madaukakin sarki yana nuna ma bayansa ikonsa kudurarsa da irada yadda yake halici bayansa sai ne ake tambayan Qurayshawa da kafirai da dukkan su baki ɗayansu kaifa takfuruna billahi kaif yaya za ku kafirce ma Allah mecece hujja me dalili me yasa me ya sha kanku har kuke kafirce ma Allah madaukakin sarki wa kuntum amwatan alhalin ku kuma kun zamo da babu ku Allah ya samar da ku za ku rayu shekara dubu ko miliyan insha Allah kuma Allah zai kashe ka ko kai wane ne in baka gani akan ka ba ina kakanka bayan ya kashe ka kuma sa'an nan zai tashe ka ranar tashin alkiyama a yi hisabi wadda ya iya yi wannan mecece hujjar da zarsa a kafirce mishi kaifa furuna. billahi don me za ku ke kafirce ma Allah saboda mai a wace hujja a wani hankali a wani mantiki wa kuntum amwatan ku kuma alhalin kun kasance da babu ku fa ahyaku shi ya samar da ku shine ya raya ku thumma yumituku sa'annan kuma zai kashe ku ya ma ka kashe ku thumma yuhyikum sa'annan bayan an kashe ku ka kwana miliyan ko biliyan a cikin kabari zaka tashi ka fito za a raya ka thumma ilaihi turja'una sa'annan kuma gare shi za ku koma to ina mafaka da dan adam zai samu ya fake ko ya ya ko ya shigar da kansa har ya ji daman cewa zai kafirce ma Allah tun daga inda ka fito har rayuwarka har ka koma ga Allah a hannun Allah kake baka isa ka guje masa ba baka isa ka hana Allah ya maka azaba ba huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an huwa allazi shine wannan da khalaqa lakum ya halitta dan ku ma fil ardi jami'an ina mana ma fil ardi jami'an ma'ana duk abin da ka gani a ban ƙasa a doron ƙasa daga wata da taurari da ruwa da tudu da gangare da duk bishiyoyi duk dabbobi duk wata halitta da ka gani Allah ya ce khalaqa lakum ma fil ardi yace jami'an littauki duk Allah ya halice su ne don amfanin dan adam tun me yasa dan adam zai butulce ma Allah zai kafirce ma Allah je mun kawo misalai ko da abinda kafin a haife ka kafin a halice ka sai da aka halattin maka abinda zaka bukata ya riga ka zuwa ya fi ka yawa kuma ya fi ka tsawon rai to ba ka da hujjan da zaka ce ai na damu ne dama in abu bashi da yawa ne ake gudun kar ya kare wannan ba zai kare ba za ku kare ku bar shi in ana in ba ba a son ya kare in ba shi da yawa ne ba ana ganin ba zai isa ba sai a wasa shi kuwa na sai ya ɗauka a'a ya riga ka zuwa ya fi ka yawa kuma ya fi ka tsawon rai za ka tafi ka bar shi to ba abin da za ka yi sai ka natsu ka bautata wa Allah madaukakin sarki bayan Allah ya yi haka sun mastawa ila sama'i ai sa'an nan ya nufi zuwa halittar sama ko ya nufi sama ko kuwa mastawa ila sama'i ai الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ثم استوى إلى السماء فسواهن فأتمهن سبع سماوات يتكاس سمي قدا بقوي ذاك shakka ne yace wa huwa bi kulli shay'in alim Allah yana sane da komai ba abin da yake shige ma Allah duhu bismillah wa جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسمائي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما السماء قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما هذه مسألة استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه اللغات yanzu Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗo muna ake muna bayanin annabi Adamu ma yaya aka yi tukunna yaya aka lokacin da za a halicce shi manzu Allah maɗaukakin sarki ya tara mala'ikunsa ya ce ni zan saka mayau a ban kasa abinda ya ce mayau abinda Allah ya faɗa kenan inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan saka mayau a ban kasa bahaushe in yace mayau wai mai kenan mamayi ko magaji wanda yazo zai yi mai zai maye ma wani wannan kalmar tana nuna cewa ashe akwai waɗanda suka zo ne aka tafi da su za a kawo annabi adam wa iz qala rabbuka lil mala'ikati wa dhkur katuna sa'ata kala rabbuka lokacin da ubangijin kai ce ya faɗa ma mala'iku ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa da Allah madaukin sarki ya so ya halicci annabi Adam sai ya tara mala'iku yana ana tattaunawa da su ina fason sa ma yau a doron kasa a ban kasa khalifa ma yau bai ce mutumin kirki ko ba mutumin kirki ba khalifa dai Allah ya ce qalu sai suka ce ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a yanzu ya Allah madaukin sarki za ka saka a doron kasa wanda zai zo ya barna ya ringa zubar da jini yana barna yana sabo ina suka samu wannan ilimi ya aka suka san wannan Allah cewa ya ce khalifa me ake nufi da khalifa nan aka ce annabi adam wani suka ce ƴaƴan annabi adam daga cewa zan alici khalifa sai ku ce yanzu za a saka mabarnata wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak gashi kuwa mu ba mu da aiki shi tsarkake ka da girmama ka da majjada ka sa'an nan za ka kyale mu ka je ka ɗauko wani ka ɗora a ban kasa to sai malamai suka ce iya mala'iku dai an san laye a sunan Allah ma marahu wa yaf'aluna ma yi umaruna wannan magana ko babu umarni a ciki ko hani shi sa maganar da suka fada sabo ne ko daidai ne abin da suka fada sabon Allah suka yi ba umarni ba ne ce musu ai zan fasa ma yau a ban kasa suka ce Allah za ka sa kuma za ka kawo wanda zai barna a doron kasa ya zubar da jini sai Allah ce inni a'lamu ma la lamuna ai ni na san abin da baku sani ba ni na san abin da baku sani ba to me ya me ya tashi me ya razanar da su me tsoratar da su suka ce za ka saka mabarnaci a doron kasa sai aka ce mala'iku ɗin nan da wa'yansu sun taba zama a doron kasa aka ce aljanu aka ce wa'yansu to mala'iku suka sha wahala game da al'amarinsu sai lokacinsu ya zo ya ƙare yasa da allah ya ce zan maye wani zan kawo wani kuma ya suka ce abinda za a koma gidan jiya kenan ko ya ce a ta ji alufiha mai yufsidu fiha wa yasfiku ma'a? ya zo yana barna a ban kasa yana zubar da jini kala wa nahnu nusabbihu bihamdik gashi mu ba mu da aiki sai tasbihi a cikin sama ta bakwai a cikin sama akwai wani gida baitul izzi ake ce da shi tun da aka halici duniya kullum mala'iku dubu saba'in za su yi tawafi a ciki su tafi ba za su dawa ba sai ranar tashin alkiyama gobe su dubu saba'in za su jibi har adadi kasa dubu saba'in dubu saba'in bila adadi. to Allah kana da bukatan me bukatan kuma za a kawo ne a doron kasa ya zai kawo barna to suna ganin kamar su mala'iku su kadai su ne ma'asumai to kuma sai Allah ya nuna musu ni da nace zai din nan fa na san abin da nake ciki na san abin da zai inni a'lamu ma la ta'lamuna ni na san abin da ku ba ku sani ba shi yasa abin da za ku yi ku sa ido ku kalla to sai Allah ya nuna musu daga nan da sai Allah ya jarrabe su ya gani yace to shikenan وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سي الله مدوكي سركي تار ملائكو ya ce to ga abubuwa ga sunan ga cokali ga akushi ga kaza ga kaza ga kaza duk baki daya ya ce me sunan nake wa'annan abubuwa qalu la ilma lana illa ma 'allamtana wannan magana da suka faɗa ma laifi ne la ilma lana ba gaskiya bane illa ma 'allamtana akwai wani makhluki da ke da wani ilimi ne ba abinda Allah ya sanar da shi ba ha sai abinda Allah ya sanar da shi abinda suka faɗa kuma ba laifi bane qalu la ilma lana illa ma 'allamtana to shi ke kenan iyakacinku nan, to sai aka kawo yannan abubuwa duk baki ɗaya wa abu kaza sunan shi kaza aikin shi kaza abu kaza sunan shi kaza aikin shi kaza aka nuna ma annabi adam baki ɗaya na kallo aka ce an Uhun bi asma'i ha'ula'i ka nuna musu sunan nakin wa'annan abubuwa sai annabi adam ya ce wannan cokali wannan sunan shi cokali abinci za a ci da shi wannan sunan shi kaza ga aikin shi wannan sunan shi kaza ga aikin shi wannan sunan shi kaza ga aikin shi wannan takalmi ne wannan hula ce wannan menene da menene baki da wa allama adam al asma'a kullaha thumma aradahum ala al mala'ikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين qalu subhanaka la ilma lana tsarki da tsarkaka su tabbata a gare ka ba mu san wannan ba illa ma 'allamtana ba mu da ilimi sai abin ka sanar da mu innaka antal alimul hakim innaka tabbas kai ne antal alimu kai ne mai cikakken ilimi alhakim mai hikima abinda suka fada kenan kulna ya adamu sai muka ce ya annabi adam an bi bi asma'ihim ka nuna musu sunan nakinsu falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ban fada muku ni na san abin da ke cikin gaibin sama da kasa ba kasa ba in na san abin da ya bayyana da abin da ke boye ba idan me zan fada in ce zan sa mayau a ban kasa ko ce zan samu barnaci to yanzu aka tattauna wannan maganganu mala'iku sabo suka yi abin da suka fada akwai shishigi a ciki akwai alamar shishigi a ciki ko babu ba alamar shishigi a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a ya aka kuka ku ba ku san sunan cokali ba ba ku san sunan komai ba ya aka yi kuka san wanda za a kawo dinnan barna zai zo yayi me ya hana ku ce wanda zai zo ya sallah ya azumi ya zakka me ya hana ku ce wanda zai zo ya sadar da zumunci ku ce wanda zai zo ya barna ya zubar da jini me yasa me ya masdarin ilimi iya aka suka san wannan shine malamai suka ce ai sun taba rayuwa ne da waɗansu wanda suka gabace mu a cikin duniyar nan aka ce aljanu ne aka ce halitta ne Allah ya san shi ya san abin da ya halitta to mala'iku sun ji ba daɗi game da waɗannan sun sha wahala to shi yasa kiyasan akan wannan abin da aka ce za a bar ma yau abin kasa shi suka faɗi wannan magana to a wannan ayoyin da muka karanta Allah ya fifita annabi Adamu akan mala'iku da ilimi kuma malamai suka ce wannan shine asalin shugabanci da jagoranci a cikin rayuwar duniya baki daya inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sa ma yau a ban kasa wanda aka ce shine khalifa din nan ma'ana shine hakimi shine mai mulki shine ke jagoranci shine zai ce eh shine zai ce a'a shine zai yada addinin Allah shine zai yada shari'ar Allah to duk sa'an da rayuwa ta zo ta samu kanta aka ce babu shugabanci ba shugabanni ba shugabanci ko ba za a mika wuya ba za a sallama ma kowa ba to rayuwa za ta daburce za ta lalace ta zamo yadda take kowa na kallo dole sai an samu shugabanci shugaban nan yana da kirki ko ba shi da kirki dole sai an samu shugabanci misali kowa yana ji da kansa yana ganin ya fi karfin ya mika ma kowa ya fi karfin ya sallama ma kowa to shi kenan dab da magaruba almuru masu ba da hanya sun kama hanya sun tafi kwanan gidan mana eh, kwanan gidan murtala ko gadon kaya ko menene na zo da motata yallaɓa ya zo da motarsa sa ya zo da motarsa wane ya zo da motarsa wacce zo da motar wacce ta zo da motarta kowa na ji da kanshi ba wanda ya yarda wani shugabansa ne sai kowa ya zo sai mu zo mu haɗu akan rana bauchi sai a kusa a minti talatin kowa na Allah Allah kar a goge masa mota yaya zai ya fita lafiya ana cikin wannan baki daya sai ga almajiri ya zo ko wani nakasashe ko mahaukaci ke zai tsaya sai haka ku tsaya wawaye saboda kar motarsa ta lalace zai biyayya ko zai biya biya ba zai biyayya mana ka yadda akwai jagoranci kenan ka yadda akwai shugabanci kenan saboda kar ai ma illa kar a bata maka sabuwar motar ka to amma sai kowa zai ce ai babu shugaba ai ba jagoranci kowa na da yanci yancin kenan ya kai mu muka je muka matsa kanmu da motoci saboda yanci kowa na da cikakken yanci kowa na da cikakken dama kowa na cikakken demokradiya da kuma karya ce wannan kalmar wallahi tallahi karya muke makamu yaudarar kanmu muke yi wannan kalma za mu tabbatar da yaudarar kanmu muke yi wannan kalma tana cikin yan jarida tana cikin ilimi tana cikin komai tana cikin komai ai yanci ne ai demokradiya ne ai dan jarida na da yanci ya yi komai yana da yanci ya fari komai yana da yanci ya ɗauku komai ba haka bane ba dan jarida yana da yanci ya saba ma ogansa a ofis. in ya saba me za a yi mishi sai a kore shi ashe ba cikakken yanci ba ne to idan yanci da aka mana duk yancin da ake so a rusa addini sai a ce an ba kowa yanci shi kuma matsala ce ita kuma matsala ce aka darasa ta shekaru fiye da ɗari nawa kowane ne kai sai ka zo ka sabu kanka a ciki sa'an nan yaya za ka ya kai ma a wuya kana neman yaya za ka tsira yahudawan duniya suka zauna suka tattauna baki ɗaya yaya za a yi a batar da duniyan nan to shi suka zabu manya-manyan abubuwa da suka tsara su haka za su tafi matukan wannan tsari ya tafi to dan adam fa ya gama lalacewa farko sai suka zo tsarin ilimi da karatu malami na zaune almajiri ya zo zaman tahiya ya bude littafi ya karanta alhamdulillah da girmamawa ya za a yi a lalaci ba za a taba yi lalaci ba za a koyi ladabi za a koyi ladabi da biyayya ilimi zai albarka rayuwa za ta yi albarka ya za mu yi mu lalata wannan a bar karatu ya zamo jami'a ya zama kamar debate ne ce ne na ce malami na tsaye ɗalibi na zaune kan kujera ai malam ni ban gane sahi tallahi ba yadda za ilimi samu albarka duk shi yasa mas'alar ilimi eh, mas'alar ilimi ta gama shi aka zo kuma haka littafi ne baki daya aka zo kan jarida ya za a yi atar da aka ɗauki hankalin mutane duk aka sa cikin akwato aka ɗaure da hankalinka da iliminka da komai in ka waye gari mai bbc ta ce mai voice of america ta ce mai kaza ta ce mai kaza ta ce abinda suka faɗa ɗin nan ya fi nassin alkur'ani wajen mutane ta ai bisi ne aka fada ai wai safa malka aka fada ma'ana zama kamar mala'ika jibril ya sauko da shi kenan ba ka da daman ma ka tattauna shin abin nan ma daidai ne ko ba daidai bane gaskiya ce ko ba gaskiya bace haka ya kamata ya zama a'a tunda sun fada shi kenan kamar mala'ika jibril ne ya sauko da shi to sai kowa ya zama hankalin shi an sa cikin akwato radio an daure ba ka da masdarin samun ilimi sai cikin akwati sai cikin radio waɗanda ke tsara ba da labarin ka tabbatar da akidansu ka tabbatar da su ka tabbatar da menene dinsu ka tabbatar da daidaitansu a'a sun faɗa shi kenan sun faɗa ya gama to watsa labarai kenan sai aka zo aka ce ai kowa na da yanci ai yanci ne dan eh, jarida yana da yanci ya fadi komai ya je ga ya komai ya shiga komai ya dauko komai ya fadi komai shikenan kowa na da yanci ya je cikin gidan jarida ya saba ma ya zagi wane ko ya kyari wane ko ya yaba wane menene da menene to duk waɗannan yancin da ake fada din nan wallahi tallahi yanci ne na jabu a wannan gidan shi wannan gidan oga kwata-kwata na wajen zai yadda ka saba mishi ka saba ba dokar ka gani in bai kore ka aiki ba to a bar yancin bude mana har shi ka saba mishi ka tsone masa ido ka gani iya kyale ka ashe wannan abin yaudara ce muke yaudarar kanmu sai abin da ya danganci addini shine wa akwai yanci a ciki aka je aka dawo aka yi sama aka yi kasa sai an dawo da wannan shugabanci inni ja'ilun fil ardi khalifa sai an samu khilafa sai an samu sarki sai an samu gwamna sai an samu shugaba sai an samu jagoranci ko unguwanku ko a gidanku shi an samu shugaba daya wanda shi zai bada umurni shi zai bada hani shi ake bin masa shi ne zai ce a e a e yace a'a a ce a a in aka zauna haka nan ana ta sai ga da malamai da masu lakca da masu rubuce-rubuce da masu komai kowa ya rude muna yaudarar kanmu mas'ala da malamai suka ce mas'ala da in ta faru da za ta faru zamanin sahabbai ba kowane sahabi za a kira shi ya zo a nemi warware a a shi a zabi su wane ne suka yakin ainal badariyuna su wane ne suka yakin badar manya manya ku zo ku zauna a tattauna ya za mu fita ya za a samu ya za mu samu mafita yanzu mas'alar da ta dami al'umma ana rayuwa a kai Shi ne sai a gyara tafiya mai tallarake to me kake gani ne game da abin da ke kawo halar zamantakewa a aini ra'ayina dai maza ne ba su ba mata hakkin su to ke kuma me yake gani aini ra'ayina mata ne ba su ba maza hakkin su da mai tallan mai tallan mai tallan rake ne shushaina mai baganaiza a je yan jarida sun same su da waɗanda al'amari ma sai dai su ga an zartar su ne za a je a nemi ra'ayin su yaushe rayuwa za ta tafi babban matsalar da take wahal da mutane baki daya me yasa rayuwar ta yi tasgaro ta lalace ga mata iya da kake so ga maza da idda hali ga yawan mata ga yawan maza kuma ana auren kuma kullum aure zama ya kiwa an kasa jin daɗin rayuwa me yake haifar da wannan menene sababin wannan duk wanda zai rubutu duk wanda zai laksha duk wanda zai wa'azi ai ba a kulawa da hakokin auratayya ne waye ce muku ba kulawa da hakokin auratayya wallahi tallahi maza na kula da hakkin mace fiye da fiye da abin da yake kansu mace tana kula da hakkin mijinta fiye da abin da yake wajibi yake wajibi a kansa shi ma yana kula da haƙƙinta fiye da abin da yake ya wajaba a kanshi ƙarya ne ko gaskiya ne za mu shimfiɗa mu gani ba haka bane ba menene hakki farko tukun malamai suka ce idza aratta an tunaqish qadiyatan fatajarrad an kulli qadiyatin min mithliha ولا تناقش قضية وأنت مقتنع بقضية uku تناقضها إن كان سوك سنكشين قسكيا أبو كرك زمو كان هذا بانغري karka zamo kana da gida karka zamo kana da ra'ayi karka zamo ka gamsu da kaza in ka riga ka gamsu da kaza da zaka zauna awa ashirin kana bincika wannan matsala inda ka gamsu da shi din nan zaka fi karkata ko da dalilan ba su da karfi ba haka bane ba ya za a yi mu cimma buri sai ka fitar da komai yanzu ba kana goyon bayan maza bane ba kana goyon bayan mata ba ne so muke wannan rayuwa ta ishe mu muna son mu fita a ciki to ya za a yi shi a zo a tattauna shi a je a nemo ainal badariyuna ina wanda suka yakin badar ina wanda suka fara shiga musulunci ina masu hangen nesa ina masu kwakwale ina masu karfin imani ina wasu ne su ne za su zo su zauna a tattauna mutane sauran ya ayyuwar nasu iyaka wani abin ma ba a bar su sani sai dai su ga an zantar da shi in aka ce su sani ai al'amarin sai rikice ne ba haka bane ba sai a zo a zauna yaya za a fito da wannan al'amarin shin maza ba sa ba mata hakkokinsu ko suna bayarwa shin mata ba sa ba maza hakkokinsu ko suna bayarwa wallahi tallahi mata na ba da hakkokinsu fiye da kima maza na ba da hakkokinsu fiye da kima to rayuwar da da lalacewa take ko gyaruwa take lalacewa take to ashe hanyoyin da muke bi mu warware matsalan kuskure ne hanyar da muke bi don mu warware matsalar kuskure hanya ce kuskure ce hanya ce wacce take ba za ta kai mu ga gacci ba To yi haka ya ce maza na ba mata haƙƙinsu har da ƙari wa da hujja ai mun ce ba karantawa a cikin magana in aka faɗi magana ba haka bane kana da shi ka ce shi ga ra'ayinka ko mata haƙƙinsu ko ba sa ba su haƙƙinsu suna bayarwa mata suna ba maza haƙƙinsu ko ba sa bayarwa suna bayarwa to me yasa al'amari yake da lalacewa abinda za mu taimaka mu kenan abinda za a kawo manya kenan waɗanda ainal badariyuna su ne za a zauna a tattauna namiji yana ba matarsa hakkinta ta hadda kari mace tana ba tana ba mijinta biyayya gwargwadon hakkinsa hadda da kari ya aka yi namiji ke ba matarsa hakkinsa hakkinta menene hakkinta a ka ka ba ta abinci ka ba ta tufa ka ba ta mazauni ka kula da addinin ta ba haka bane ba ka ba ta abinci ka je ka so mata abinci ka ba ta tace. ci ba haka bane ba an ce lallai sai abinci ya zama mai tsada kullum kajin da kake sauwa da kiretin kwai da meye da menene wa kake kawa in an sawo gidan hajjiya babba ake kawa ko gidan hajjaji gidan wa ake kawawa. gidan hajjaju gidan hajjaye ake kawowa hajjiya ita hada ta da simon bita da miyan kuka an gaba shiga kancin kwari duk shika da ke da tsada da atabbobi masu tsada da gwalagwale masu tsada ana sauwa ne don hajjiya babba dawa ake sauwa eh sunanta hajjaju ko ko hajjiyayye duk in aka sau ita ake kawo ma ka ba ta hakkinta har da kari aka ce wajibi ne aka kai ta haji ka kai ta haji ka kara mata wajibi ne ka kai ta umra ka kai ta umra duk wani abin da kai aka ce gidan da zaka gina miliyan goma sha biyar ɗin nan don ka sa ka ce don ka sawa ka kake sawa a ciki Dukiyar ka kusan rabi ko biyu bisa uku kana kashewa ne akan ka da 'ya'yanka an ba ta ta ko ba ba ta ta ba an ba ta ta hadda me hadda kari kai kuma me ya hakkinka akanta ta yi maka biyayya in ka bukace ta zaka sadar da ita sallama kanta in kai kaza kaza an ce lalle ne sai ta yi awa uku ko awa hudu cikin kicin tana ma girki wajibi ne akan ta tun daga ran da ka aure ta sunan ka ya mutu sunan ka duk sun mutu daga yaya sai umma sai menene da menene aka ce wajibi ne sai ta yi wannan tana maka biyayya fi don aka an ce tsakanin kai da ita walin rijali alaihin na daraja daraja kwaya ɗaya ke tsakanin kai da ita shine alqiwama arjalu qawwamuna ala nisa'i akan haka ita ma tana ma biyayya tana baka hakkinka har da kari ba haka bane ba to me yake kawo rashin zaman lafiya me yake kawo rashin daidaiton al'amura akwai mai jawabi ha akwai rashin me yace rashin hakuri sai kuma wa rashin hakuri wajen wa wajen kowa da kowa me yake kawo tabarbarewan al'amurra rashin haƙuri me yake kawo tabarbarewan al'amurra eh rashin me yanzu mun tashi kan rashin kula da haƙoƙin juna ne kenan ko kowa na da haƙƙin da ke kansa har da kare ko to me yake kawo rashin zaman lafiya wannan ce haƙuri rashin haƙuri, wannan ce rashin tsari wannan ce rashin menene me yake kawo eh rashin cikakke sai da adalci ta cancanci ka ba ta zane a tabba ko yar kwari kaje ka zo mata leshin dubu hamsin ka yi mata adalci ko ba yi mata adalci har da kari ba ka bane ba eh wai rashin bin tsarin shari'a ta ina ya ka rashin bin tsarin shari'a aha eh ban ji ba rashin shugabanci to shi kenan sai za mu dawo muna zaune da ɗalibai muna tattaunawa sai na ce rashin gaskiya ta wani ɓangare ɓangaren mace ko ɓangaren namiji duka biyu matakka kaɗin nan da kake gani in babu ita fa sai ka nema wanda zai kula ma da 'ya'ya sai ka biya shi wanda zai kula ma da gidanka sai ka biya shi wanda zai kula ma abincinka sai ka biya shi wanda zai kaza sai ka kawo mutum goma sai ka biya su ita kadai za ta yi ma wannan hidimar ayi ne daya kullum kuma haka to da nake faɗa na ce a duk ɗan shekara 65 ko 70 ya tashi ya tarar da gidansu mace hudu ne ko uku ko hudu ko biyu da kyar za ka ga biyu kuma ɗakunan su kowanne ciki da rumfa ne ɗaki ɗaya ɗaki ɗaya ɗaki ɗaya ɗaki ɗaya amma ana zumunci da za a kaddara wata mace a cikin gidan aurenta ya mutu ko saboda rashin haihuwa ko kaddara ta je wani gida wannan zumunci ba zai yanke ba wani ya ce malam shekaru na 63 kafin a auro mahaifiyata akwai wacce aka auro gidan bata haihu ba ta fita ta je wani wuri ta haihu sa'annan aka haihu aka auro mahaifiyata ta aka haife mu mu hudu dukkan mu mu hudu ta tare ne mu tana gidan da take ita kuma yanzu daga can Allah ba ta haihuwa ƴaƴanta duk gidan mu ake renansu su wannan zumunci yana nan baya yankewa ba haka bane ba to ya aka yi wannan ya faru kowa duk ɗan shekara 65 ya san gidansu ba mahaifinsa mahaifiyarsa ba bace hudu ne ko uku ko biyu da kyarma da kyar larura ce biyu ɗin amma ɗaya kusan babu an rayu ko ba a rayu ba an rayu ko ba a rayu ba an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba aka haifi kowa har aka zo inda rayuwa ta zama ta rikice ba to ashe ainihin abin da yake hana zaman lafiyar ba rashin kula da haƙoƙi ba ne ba abadan an ba ta haƙƙinta haƙƙari tana neman abin da babu ba za ki taɓa zama lafiya ba an ba ka haƙƙinka har da ƙari neman abin da babu ba za ka taɓa zama lafiya ba har abada ba haka ba ne ba uwarsa ta haife shi sai da ta gama wahala da shi ya samu kuɗi ka zo ka tarar da shi ya aure ki don kun shekara ashirin in ya ce zai aure sai ki ce zai ci amanan ki. in ya ga kawai ki ta mashi kyau zai aure ta sai ce zai ci amana ki da ya aure kawai ki ce ta ce yana auren ta ita ma ta zama matarsa ba haka bane ba to waɗannan abubuwa da yake jawo ma kanki kika mai da su hakkokin ki su suke dagula miki rayuwa har abada ba za ki taba zama lafiya ba alquran cewa yayi wa in aradtu wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin ina ma na istibdala zawjin makana zawjin tana da kyauta da lafiyarta tana da komai kaga yanzu ya ta sheka ka ko ta baraka sake ta karau ko ta shari'a ta haramta to sai kika hana wannan zaki zama zama lafiya a'a zaka kyale ta bari ka karo wata ka kara sai ta ce dan me za a yi mata kishiya dan me za a ci amananta dan me kaga ta bar hakkinta ta shigo inda ba hakkinta ba ba za ta taba kuma zama lafiya ba ba za ta taba samun kwanciyar hankali ba haka kai ma rayuwa ka kike tare da ita ta yi maka duk biyayyen da aka ce ta yi har sama da haka sai kana son ka bautar ka bai da ita bayyuwa ka bata isa ta faɗi magana a ji ba bata isa ba mutum ba bace bata isa da zabi kaza ba tare da cewa kana kallon rayuwar nan da zafi da sanyi maza da mata ke sha mutuwa din nan kowa na mutuwa ran da ta mutu aka suka ta kabari an gama da kai babu kai ba wanda zai zo ya cece ta a cikin kabari to a barta aikin ta ya fishe ta mana an fara fahimta cewa abubuwan da ke kawo rashin zaman lafiya kenan ko yanzu ba matsala ce ta hakoki ba ko hakkoki kowa na ba da hakki sama da yadda yake wajibi a kansa to me ya hana zaman lafiya me yasa da aka zauna lafiya mata ne wa wa'ancan daɗin da maza yanzu ma mata ne da maza to waɗansu matsaloli ne kaɗai aka rasa su duk yaro yana tashi bahaushe ya ce kuruci dangin hauka manzo Allah ce wa shababu shubatu min aljununi wata rana sayyidina Umar ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abdullahi dan Umar wannan yaro kuma ba shi da hankali ya je ya saki matarsa sai manzo Allah ce murhu falyuraji'ha murhu falyuraji'ha to abubuwan da aka rasa kenan da shekara goma sha takwas ai ma aure ko ashirin kai ka isa ka saki mace ma ga ubanka ga kakanka ga uwarka ka isa ka sake ta ka isa ma ka ce ka sake ta ai za ka samu tashin hankali wajen ubanka da lokacin ba aure don kyau ko don kudi ana yi ne don zumunci unguwa guda ko tana tayar ma hankali ka isa ka sake ta to yanzu ba wanda zai tsawata maka ko shekaru ka ashirin da bakwai ne kana mallakan miliyoyi babban uba gidan kowa a gidan ya girme ka da shekara hamsin ba shi da ko kwandala kai ne caman kai ke kawo kudin abinci kai da menene da mai kai ake tsoro Yasha rayuwa za ta zama zama lafiya a haka ba haka ne ba sai aka zo aka rasa dattaku aka rasa manyan da za su tsawata aji akwai manyan amma a shekaru sai aka zo kuma manyanta ya zuwa sai da kuɗi in mutum na da kuɗi mai yayi ga za ta wane ne shi mutumin kirki ne yana kula da addini tun da yana da kuɗi yana da mulki sai abin da ya faɗa sai yadda ya yi mana sai dattako ya fita daga shekaru da kwakwalwa da tunani da mutunci ya dawo kan kuɗi sai kowa ya zama cikin neman kuɗi da mulki to shine ya shiga cikin rayuwar mu ɗaya bayan ɗaya tun daga cikin gida har ya zo kasuwanci har ya zo cikin siyasa to sai aka dagula ma mutane aka rikita ma mutane lissafi ai siyasa ce in kana siyasa dan eh, siyasa yana da yanci ya zagi wanda ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama ba lalle ne girmama kowa kuma shari'ar musulunci manzo Allah ce laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana ba shi cikin masu bin manzo Allah wanda baya girmama na gaba da shi ba shi cikin masu bin manzo Allah wanda baya tausaya mana kasa da shi to sai aka waye gari sai aka zo aka bude wata kofa wata sunanta siyasa kafinta aka kafa a masar aka kafa a kano aka kafa a ghana suka ce freedom and justice wannan suka kafa su ne masu 1952 su jama'a wanda suka yi suka yi ji mulki wanda suka duk aka kafa me ake yi wai a yi mashagabanni ta waye ba su isa ba suna zalunci tabbas masu mulki sun yi zalunci in ka zo ka tarar da zalunci kana son ka gyara sai ka ɗauke mu daga karamin zalunci ka je sai aka ɗauki al'umma baki ɗaya aka kwace su hannun mutane unguwa aka su bariki aka zuba sai rayuwa duka ta koma bariki sarki ne guda ko dagaci ko mai unguwa ya yi kaza ya yi kaza yi kaza to yanzu rayuwar duk sai ta koma bariki maimakon ka ɗauke mu cikin karamin zalunci ka kai mu cikin babban zalunci da za a zo a rasa ma wa zai yi magana a ji gara ka kyale mu cikin karamin zalunci la'anna irtikabu akhaffu dararaini ja'izu cuta wannan cuta ce wannan ma cuta ce wannan babban cuta wannan karamar cuta aka ce babu laifi ka ɗauki karamar cuta in ya zama dole ka bar babban cuta don ya zama dole ne sai an zabi ɗaya a ciki sai ka je ka ɗauki babban cuta to sai aka zo aka ce ai yanci ne ai freedom kowa na da yanci kowa na da kaza kowa na da kaza to gara na gane sun ce freedom and justice wannan sun ce kaza wannan sun ce yanci wannan sun ce kaza kaza ba a yadda da wani shugaba ba ba a yadda da menene da menene ba kuma yana cewa ba a yadda da wani shugaba ba din baka isa ka saba mishi ba sai ku bata ba haka bane ba bai yadda ka saba mishi ba bai yadda ka keta masa dokarsa ba to shi yasa wannan ayoyi waɗannan ayoyi su ne suke nuna ma da dole sai an samu jagoranci sai sa sai ce thumma inna hadhihi al-aya yanzu ai mun tashi daga cewa rashin samun zaman lafiya ba rashin kula da hakokin juna ba ne ana ba kowa kowa na ba dan wanshi hakkinsa to sai mu binciko ina matsalar fitinar take ne a hankali sai mu zo mu gano abin da yake kawo mana wannan abubuwa to sai a iya a magance shi amma su waye za su iya gano a la su fika je wurin mai tallarke to wannan rayuwa da ake ci me kake gani sai a aini gani na ai kaza kaza ne mai tallan doya mai tallan rogo wanda ta ce aini kaza wa'anda ba su da hankali suna bukatar ma a nuna musu ya za su yi alwala ya za su yi abin nan su ne za su bada shawara yadda za a gyara al'umma eh yana baka naisa wannan na gyaran takalmi wannan na a kai mashi babban speaker to me kake gani wannan rayuwar da yau je ai ni ra'ayina ni a fahimta ta ai kaza kaza da haka ake gyara al'umma sai ya ce thumma inna hadhihi al-aya aslun fi nasbi imamin hakimin yace wannan aya da muka karanta ita ce asali na cewa dole sai mun samu shugaba jagora wa khalifa yusma'u lahu wa yuta'u da khalifa wanda za a shaurare shi a yi masa biyayya litajtami bihil kalima saboda kalmar musulmi al'umma ta haɗu waje ɗaya wato tunaffazu bihi ahkamul khalifa sa'annan kuma a ringa zartar da hukuncin da khalifa ya faɗa wala khilafa bainal ulama'i fi wujubi zalika yace babu sabani a wajen malamai cewa wajibi ne a samu khalifa manzo Allah yana rasuwa kafin a je abin da shi da aka yi tattauna ya za a yi zabi wani ɗaya a ciki manzo Allah na kwance tukunna ko ba haka bane ba ashe zabin shugaba din yana da matakan muhimmanci suka ce babu sabani a wajen malamai sai wani malami ɗaya cikin mu'tazila shine yace wai ba lalle bane inda musulmai za su yi suna jihadi da kansu suna jagorancin kansu suna adalci komai yana tafiya ba lalle ne shi an samu shugaba ba malamai suka ce wannan fahimtar sa kuskure ne wa zalika adillat malaman jumhur sun kawo dalilai da yawa wannan cikin su akwai wannan aya wa turuku ta'ayyin al-imam thalathun mun ce lalle ne a khalifa a zabi shugaba ya za a zabe suka ce ɗayan hanyoyi guda uku ake bi hanya na farko hanya ta farko annasu alal khalifa ma'ana kafin wanda kenan ya tafi ya ce wane shine kama nassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ala abi bakrin bil isharati wa abubakarin ala umar sayyidina abubakar kuma ya yi ishara da umar wannan hanya kenan daya ta zaben shugaba ko khalifa hanya ta biyu al'intihab bi wasitati jama'ati sai a zabe a tsarin jama'a masu hankali waɗanda suka san me zai je dawo masu hangen nesa waɗanda suke da ƙarfin ilimi da ƙarfin imani da ƙarfin zakira sai a je su zabiwa suka zaba kama fa'ala umaru wa bi ta tahyiri ilaihin. fi ta'ayyin wahidin minhum kamar yadda sayyidina Umar yayi lokacin da za a zabi sayyidina Usman kama fa'ala sahaba radiyallahu anhum fi ta'ayyin Usman bin Affan radiyallahu anhu hanya biyu kenan wanda kenan yace wani zai yi na biyu ayi zabe na uku ijma'u ahli al-hal wal aqd a samu dattawa masu fada aji wanda suka san me ke kai kawo su zo su ce ai wane ne ya fi cancanta a zabe shi waɗannan hanyoyi guda uku su ne hanyoyin zaben shugaba ko khalifa ko sarki ko gwamna ko shugaba ko menene to sai mas'ala guda a cikin shari'ar musulunci sai mutum ya zo da ƙarfi ya kwaci mulki ya yi juyin mulki ya za a yi ya za a yi in bai cancanta ko bai dace ba aga za a iya fin ƙarfinsa sai a murkushe shi in za a zubar da jini za a yi barna sai a yi mai sai a kyale shi in aka kyale shi tafiyar da al'amura yadda suka dace ya zauna ke shari'a ba ce a je a zubar da jini ba a je a yi fitina ba a je a yi mai amma hanyar guda uku wanda ke manzo Allah ya ayyana sayyidina Abubakar amma an ke ishara sayyidina Abubakar ya ayyana Umar an ke ishara sayyidina Umar ya ce ku taru ku zabi a yi zabe a zabi a sayyidina usmana aka zabe shi ba haka bane ba to da tun daga nan kuma matsaloli suka zo suka rikice sai a shiga fitina a shiga tashin hankali to su ne hanyoyi ko ko a'a dattawan unguwa ko dattawan gari waɗanda aka san su da kishin kasa da imani da mutunci da san kasa da alkhairi da kishin kasa da hangen nesa ba duniya ce gaban su ba ba za a ba su kudi a saye su bane sai su hadu sai aiwa ne shi fi dacewa to sai a zabe shi sai a abi waɗannan su ne hanyoyi guda uku sai hanya ta hudu sai zai kwaci mulki da ƙarfi in aka ce za a kwace a hannusa za a zubar da jini sai a yaya shari'a ta ce sai a yi mai sai a kyale shi sai a yi biyayya saboda kar a zubar da jinin musulmai to hanyoyin zaben shugabanni kenan ko mhm. waɗannan su ne matsaloli masu muhimmanci dangane da jagoranci wallahi tallahi wannan tsari da muke tafiya na ba babba ba yaro ba shugaba ba kaza wallahi wata rana sai mun zo mai kuka da hawaye kamar yadda na kamo nan misali kowa na ji da kanshi ba zai sallama ba ba shugabanci sai aka zo aka hadu tale talen gidan murtala motar ka miliyan biyar motar shi miliyan uku a lokacin sai ka ga hankalinka ya tashi kana ya rabbi sallim ya rabbi sallim kana neman ya za a fita lafiya yallaɓai da mai ilimi da dan boko da dan arabiya da menene almajiri zai zo ya hau wajen ko wani na kasashe ma ko mahaukaci yana zab yana hawa shi ce maka tsayawa wa tsaya saboda me yasa kai mishi biyayya anan saboda a bata ma mota kar ka cutu abu ya shafi ya shafi lafiyarka ko ya shafi dukiyarka sai ga ka gyara ka tsaya wayannan su ma ce ku tsaya sai su ma su tsaya wayannan ku tsaya sai su ma su tsaya wayannan ce ku ku wuce ba ai jagoranci ba an jagoranci ko ba jagoranci ba ka yadda ko baka yadda ba to ashe cewa kaza kaza kaza din na wallahi ƙarya ne a baka yake a cikin zuciya kai da kanka ka san ma kaza bal fuadu ma ra'a zuciya in ta ga gaskiya ta sani shi dai tabi'a ta kiya a bakin ka kake fada a zuciya ka san wanda yafi ka ka san wanda yake ka fi shi ka san wanda kuke daidai to shi yasa wannan hayaniya da ake ciki za a zo a wayi gari baki daya arewa a rasa wa zai daga hannu ya ce hayya a shi wannan ya zo an zage shi wannan ya zo an wulakata shi wannan ya shigo da kanshi ya kamata ya zaman shi shigo da kanshi aka wulakata shi ba abin da ake nufi kenan a wayi gari ba wanda zai daga hannu ya kira abin shi to al'umma ta zamo fauda kenan shi kuma yace la yasluhu nasu fauda la sarata lahu wa la idza juhaluhum sadu idza tawalla suratul qaumi amrahum nama ala zaka amrul qaumi wazdadu imam malik yace wannan al'umma da kake gani babu abin da zai gyara ta sai abin da ya gyara farkonta to me ya gyara farkon mu kace rashin hakuri ko rashin hakuri sai kawo rashin zaman lafiya wanda ce rashin adalci wanda rashin yanzu daga yau mun tashi kan rashin kulawa da hakkokin juna kowa na bada haƙƙi ko baya bawa kowa na bada haƙƙi yana bada haƙƙi har da ƙari to akwai abin da aka rasa kenan wannan abin da aka rasa shine ya wajaba a binciko shi suwa za su binciko shi me tallan kosai me tallan rake wanda yake kan titi yana tafiya ba sa bai san ma bai san ina za shi ba har abada ba za mu taba cimma nasara haka ba sai an nemo ainal badariyuna ina manya-manyan mutane ina dattawa shine sai a zo a tattauna sa'annan sai a samu mafita Allahumma na fi man hadait wa na fi man afait walla na fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum